yana sauraron wannan rana tasa ta kansa kowannenmu yana sauraron wannan rana tasa ta kansa na wanda take babban rana kuma ita ce babban rana a gare ka wanda baka taba ganin irin ta ba wadda baka taba ganin irin wannan ranar ba inda za ka fita duniya ka je barzahu inda za ka fita duniya ka je barzahu Allah ji kan Alhaji Ali. Shai na cewa Allah ya ji kan Alhaji Ali. Allah ya masa gafara. Shai na cewa Allah ya masa gafara. da mu da ku da shi duka ba mu da wata madogara illa son annabi sallallahu alaihi wasallam she na cewa da mu da ku da shi ba mu da wata madogara sai son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da san shehu tijjani da san shehu ibrahim babban abin da muka dogara da shi kenan ya ya ce babban abin da muka dogara da shi kenan mun kuma jingina da falalan Allah mun kuma jingina da falala ta Allah fallasa mai girma na zalika falla ji mai wallahu zul fadil azim Allah yana da falla babba she yana cewa Allah yana da falala babba kuma Allah yana da rahama mai yalwaciya wa rahmatu sai kullu shay she ya ce Allah yana da rahama mai yalwaciwa mai wata ma'ana mai girma da fadi kuma yana da gafara kuma she yana cewa Allah yana da gafara mai yawa mai yawa tare da kowa da kowa ma inna rabbaka la tilin linnas ala zunub Allah ya alƙawari zai mana gafara tare da zunubanmu she na cewa Allah ya yi alƙawari zai mana gafara tare da zunubanmu a matsayin mu na mutanen annabi a matsayin mu na mutanen annabi Muhammadu Allah ya alƙawari ba zai kunyata annabi da mutanensa ba Allah ya yi alƙawari in ji shai ba zai kunyata jama'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba Allah ya mana gafara da mu da shi shehu na cewa Allah ya mana gafara da mu da shi baki daya mu niyya mu sallah shehu na cewa kowa da kowa yayi niyya ayi sallah Allahu akbar Allahu akbar Allah الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر assalamu alaikum assalamu alaikum Allah ya masa gafara Allah ya ji kansa don eh, Allah eh, hoto don Allah don Allah don annabi eh,